inna lillah wa inna ilaihi raji'un a yau talata ɗaya ga watan nuwamba shekara ta 2022 muka waye gari da rasuwar hujjatul islam wal muslimin abbas ali akhtari shi dai hujjatul islam wal muslimin abbas ali akhtari ɗaya ne daga cikin mambobin majalisar ƙwararru a jamhuriyar musulunci ta iran kafin rasuwarsa ya kasance ya yi fama da ciwon sankara wanda ya sababa aka kwantar da shi a ɗaya daga cikin manyan asibitoci a jamhuriyar musulunci ta iran daga baya a yau talata ɗaya ga watan nuwamba aka wayi gari da labarin rasuwarsa muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya lullube shi da rahamarsa